الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى من والاهم إلى يوم الدين أما بعد إخوتي المشاهدين إربوسا نبا فاجي لي بيعوين أمدار دار بوس وين manda kasetu seto wani ya yi la lagmantar ka bene wani abiya ba muhammad sallallahu alaihi wasallam aya wani yamba ya wani amten tuma ko to wende wani pasa pusu wani pasa tilare ari pore pusa ne ba an ya ton kyalgar ban ya ton ya ba duni wa wayin fisa na sa gilli usonin ya li sura pusu puso diladiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rana mi kame ti mi ti ton be ne emission ya emission ti sidi sida aya bu mun ninga sidia ton na runa raham da ba po ngwa me yel pakre ni la han ta ton kure ne rukun ninga ya rukun kasanga ya so yelle ati do to wende wena ngo der puso wena manar so an do eh, ral sami kam ti ton pe yimi te dam ti emission wa kaŋa soba ah, na n pa sawala piila a yembre wẽnnaam sakr poore tɩɩd A, wẽnnaam tɩ wẽnnaam dɩka sõngra n sõngro ra la mabiis kelgdba na yɩ tɩ video wã yi yɩ wo-kʋsgo n wa nam n wala wakat la wakat fa sẽn minim t'a yaa koes koesa wilgdame tɩ tõnd émission ninga tõnd sẽn da yalsa ya rukuwa zingin la dagan yalsa etia tɩ yaa bũmb n ninga sẽn ta tõkre ne neb ninsba sẽn tõe wa na anzu zoeen paam limaama ti wane example damba, n ta example dãmba wãna tɩ ned fãa bãnge fo me uriya damba n e to n be bõe be wala fo hun tren warata na ya to-tom pam limaam rall rũnã tõnd sẽn na nan sɩng zĩig ning masã y e mim tɩ pʋʋsga tɩ sã n na n pʋʋse e nusa tara k'o so sõmba n zẽk pʋʋsgã pʋga tɩ d sãn na n gese neb wʋsg fãa gil kɛpɩ zẽkda nusa pʋʋsgã pʋga

ral yã wã sõmbame tɩ maam ne yãmb fãa gil kapɩ tɩ d bãnga eh, limam sõm n bãnga yã wã pʋʋr n dãmbã sõm n bãnga yã wã bala nusa zẽkr wɛɛngẽ a pa yetɩ limaam zẽkr tara sõor woto tɩ pʋʋr n dãmb zẽkr tara sõor woto fãa gil kapɩ yaa yembre zẽ ninga limaam sẽn zẽka nug fãa pʋʋr n sab sõm n zẽka a nugo tɩ sã n mikame tɩ limaamã zẽkr zemsame ral yaa rẽn kɩte e tɩ dat n na n wa ne zĩ-kãngã koɛɛ-koɛɛga tɩ ned fãa gil kapɩ tõog n fasam kwaikwaiga d na n gũusame pipi-nugã zẽkre yaa takbiratul ihram zĩige yaa takbiratul ihram zĩige la nugã zẽkda n yẽ me la d sẽn dɩk example nindaare fo sẽn na n zẽk n zems f magdo ma tɩ f kolg f tʋba yiibu yiibã fãa zemsam tɩ f yeele allahu akbar maa sẽn yeele allahu akbar woto fãa gil kɛpɩ yaa bũmb ninga sẽn zemse nusa sã n lebg n dɛglge fo sã n wa na n kẽng roko sõm n zẽka nugu sawa nan kin roko nu kẽng roko kada zẽkdame allahu akbar zonde dõog nu ga zai n soab la woto rakaar pʋgẽ yãmb ne n bee fo sã san na n doog n yɩ roko wã sõm n zẽk kas nug yaasa sami allahu liman hamida nuga n'u nuga lebda zĩig ninga fo sẽn da zai kawa la yaoog lebar maha in kin sujuda maha tõnd sãn na n ges pipira kaara nuga zẽkda ne ratã la deuxième rakaare nug zẽkr be yaa yiibu ned fãa gũus n fasem sõma bala fo sãn yik deuxième kaara fo hom sa pipira kaara woto n be sujuudẽ wã sujuud la m sẽn be woto wa subhana rabbiyal ala n na n yik masã deuxième rakaar la mam sẽn yikd woto wa deuxième rakaare ad mam sẽn yikdi nuga pa zẽk d ka ye fo sã n zẽk nuga ka fo maana yor-yaare bala nabiyaam pa zẽka abubakar pa zẽka nedbã a ye pa zẽka doe zɛm rakaara fo sẽn yig sujuud wã nuga keled n sãag n bal n lebda zĩige doe zɛm rakaar la woto rat doe zɛm rakaara zẽkr yaa yiibu ya fo sẽn wat n dabr ruko masã tɩ fo leb n zẽke allahu akbar n le maan dʋku fo sã n leb n dʋʋge tɩ fo leb n lebs nusa ne allahu akbar dõnc pipi rakaara ne doe zɛm tara allahu akbar dambannu troisième da kara yeme nuga lebdan kam ya hne fo yik allahu akbar ninga troisième da kara le tara allahu akbar damba tab ne nugu zekra tabo quatrième da ka ti san ya kara na se yeme le tara nuga zekri ayibu na allahu akbar damba don kwai kwai ton honda ti ton na ta fahamka wo so san yara kara na se nuga zekda na urpiga nuga zekda na war piiga pipira kara nuga da tabo deuxième kara fo hin yik sujuduwa wa fo pa zekad nuga nuga yagara balanda ba nan to le bazingi ya fo wata nan kin ruku la nan dore la nuga da rakara tabo swab sa, fo hin yik sujuduwa nuga le bara men le ya sa la hale ban diagal da deuxième pipira kare nuga da ta ni allahu akbar damba deuxième rakari nuga sekda yibu takbiru wa fonna man rukua ne sami allah liman hamida ma tifo pore nantu lima mandone rabbana wal kalhamda yazi kanga labum hiya important te net façon mambang la samikma bala ton han big biligra wotowa zafari ya woto nuga sekda nawr piga lansar ya woto nuga sekda nawr piga sanfia ya woto nuga sekda naor piga la maghribi ya wana maghribi ya ni magariba nuga sɛkda nuran ni pipi rakaara tãabo rakaara tãabã saba tãabo tɩn sʋk rakaara sẽn yaa yiiba n yaa nuga zɛkra yib tɛk bala sã fajiri fajira yi ba gilli nuga zɛkda nuran nu pipi rakaara tãabo deuxième rakaara yiibu nina bee me t'a sẽn na n allahu akbar fa nuga fo ne nuga hantar tar zẽg fane ne nuga hantar tar zẽg to rakata rakaat dãmba gilli tɩ nusa zẽgsde a wa mana yuriyari la mulahazo han bebene pa yuriyari han samar pusoi la kiti damti puso poa ya fu hum piroti payi ya fu hum pekroti payi la yam na yelba on sawoto ton sangu sa soma puso amenga lebgada salatan naqiyatan azimatan a lebgda bũmb ninga sẽn zɩse n leb n yaa yɩlgemde hatɩ wẽnnaam menga sũur noam ne fo pʋʋsga ra émission pãnga zĩ-kãngã la dat n na n maaned meng tẽegre d maaned me biisã tẽegre d gũus nuga zẽkr wɛɛngã wẽnnaam sakr poore wẽna maaned segd sõngo d na n tɩka woto émission ninga sẽn wate dal yã wã yaa émission piila a yembr n soaba e la yõosaba wotone tɩ d na n gos wẽnde émission ninga sẽn wate d na yaoog n wa ges bũmb ninga sẽn pʋgdmã sã inchallahu taala وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين